barkan mu dai da warhaka um, yarinyar nan dai da wacce ba ta jin magana haka kuka ce fa amma ni gaskiya gida ba ce ba na jin magana ba mhm. i want to talk about relationship tsakanin maza da mata mu samari let me say youth youth of nowadays ba mun lallace mun gama ɓaci ne samari da 'yan mata wai ina da tambaya ma maza me yasa mazan zamanin nan ba za ku iya taimaka ma mace ba har sai ita ma ta taimaka mu dan abin da kuke cewa kenan mm. azin yarinya ta kira saurayi sai ta ce mishi bibi da allah ina son ka taimake da dubu biyar bari mu fara daga dubu biyar saboda wasu dubu biyar ba kuɗi ba ne a gurinsu dubu biyar e to zan kira ki ba wai zan ka miki a gida fa zan kira ki kiran da zai zo ya shigo shi ne zo ki same ni a wuri kaza kuma idan ka bincika wuri kaza dinnan hotel ne akan naira dubu biyar to let's assume that dubu biyar dinnan ka ajiye shi sai ka ƙara ka tara ko da shi an ce ba a tara kuɗin aure ko sai in ce ka ajiye ko kuma ka je ka siya wani abu da zai amfane ka da shi ko kuma ka bata ina ga dan ka ba ma mace dubu biyar ba tare da ka taba jikinta ba let me say dubu ashirin ba tare da ka taba jikinta ba in ban bata ba kamar aikin lada ne ko dan taimako kai amma kai kana da kanne mata fa <laughs> kai kana da kanne mata fa amma ka manta da cewa kana da kanne mata sai ka zo ka bi wannan ka bi wannan ka lalata wannan ka lalata wannan ka lalata wannan daga ka haɗu da wacce kuma ta kita baka fuska tana dojin tana dojin tana dojin sai ka fara zaginta kana staining ɗinta in kuna zaune da abokai ta zo ta wuce sai ka ci, ai wannan yarinya iri iska ne watakila kuma iskancin da kanwarka take yi ya fi wacce ita take yi don menene ka nemi jikinta taƙi sannan yanzu maza kun ɗauki wani salon yaudara daga kun zo gun mace sai ku ce mata ina son in aure ki zaki aure <laughs> wato irin in ka ce wata zaka aure ta sai ta buɗe maka komai ka gane ka ji dan iska yanda kake ce mata zaka aure ta haka wani can yana sai yana yaudarar kawar watakila ma mamanka yake bi baka sani ba saboda yanzu ai iyaye wayansu iyayen sun lalace yara ma sun lalace saboda wani abin daga jini ake ɗauka sai ka samu babban mutum kana da mata kana da yara but you are not responsible sai ka je ka nemi yarinyar da ma matanka mata kai ta haifa ko ka haifa za ka ɗauki kuɗin ne kana ɗaukan dubu biyu kana bayarwa a gida ka je kana ba mu budurwa dubu goma a waje baka tunanin za ka mutu baka tunanin haki akwai haƙƙin 'ya'yanka a kanka daga matata ta uwar gida ta tambaye ka kuɗi sai ka fara kekin cika tambaya kekin cika tambaya amma wancan daga ta tambaya sai ka ce mata to ba matsala turo min account number <laughs> internet banking <laughs> ka riga ka tura jikinka na rawa saboda kaga sabuwar jini a waje maza a gyara gaskiya ku gyara ba amfanin yin karya ka gaya ma mace wace ce wane ne kai in za ta so ka for who you are ta so for who you are there's no need of you lying me na ƙarya ramin ƙarya fa ƙurarre ne ramin ƙarya ƙurarre ne sannan kuma ƙarya ba ta daɗewa komin yaya sai gaskiyar ta fito gaskiya ɗaya ce sannan kuma ke kina jin kanki ga ki kyakkyawa Allah ya baki kyau kina jin kanki kin kai mace mace ma da kika kai fa baki kai macen da kina da right a gida akan kan kanki ba ma sai dai ki sa hijabi daga sama har ƙasa zaki fita zaki ce zaki je gidan su ummi zaki je gidan su hadiza in zaki je siyan abu bakin hanya ashe kuma kaya ne ƙananan kaya ne kika sa a ƙasa in iyayenki ba su so ki sa kar ki sa me amfanin shi me amfanin shi kowa yana irin abin da yake so ne akwai gidan da yanzu kika irin dressing din da ne za a kira ki karuwa amma wanda zai kira ki karuwa kuma bai san bai ma san menene ma'anan karuwa ba kin zo kin haɗu da saurayi kin fara mishi ƙarya ki yana da shaguna biyar kin taɓa zuwa saudiya kin taɓa zuwa dubai ai kayan sallanki a dubai aka siyo miki kina so ki siya iphone ko ke ba kowa ba fa watan ma na abincin ma sai babanta ya je ya sai da goro me amfanin ƙarya a'a saurayi ya kira ki zaki ce kina sinima a'a saurayi ya kira ki zaki je zaki ce kin je supermarket Saurayi, ki ƙarya akan wannan ki ƙarya akan wannan ki ƙarya akan wannan kin manta cewa namiji zai aure ki kin manta kin manta cewa namiji ne zai aure ki look in zaki so mutum dan yanda yake ki so shi dan yanda yake saboda mazan yanzu wayo gare su namiji zai zo ya pretending yana son ke miki duk abin da kike so ke shiga gidan zaki ci ubanki sake ni zai ce ba zai saka ba <laughs> ni gaskiya ka sake ni zai ce ba ba sakin ki ba da zan yi <laughs> you must stay kin gani ki nuna mishi kewa cewa ki yar flex ne iyayenki sun riga sun lalata ki kina ana treating ɗinki kaman auta <laughs> akwai ero my dear so it's better ki eat it's better ki nuna ma namiji who you are kin iya girki eh barin baku wani labari